saboda irin ya danganta da irin yadda ya dawo ɗin sannan aka taho shi ne ɗalibinsa eh, ya ɗauki sharhin ya kan sharhin maganan ɗin to nan mun ɗebo mun ɗebo mun tsaya ne a nan ainihin eh, fa'in mun tsaya ne akan bayan bakin kasar da ta fa'ayyo ne imatin wasu min Allah idan mutum ya tuba ɗin nan taubatun nasi to a lokacin nan zai samu wata karyowa daga Allah da karyowa gaban Allah duk ni'iman da iga ya samu zai ce kai bai cancanci wannan ni'ima ba kai dai wata rahama ce Allah yi masa Allah ya gode idan masifa ta same shi zai ce masifar da ta samu ta same ni ta yi daidai zunubin da na ka wannan Allah ma dai ya raga min ne abin ya tsaya a haka amma na dace Allah yi min azaba nunkin wannan azaba amma gashi sai ya tsaya yi min iya wannan azaba kawai kada wannan sabo da ya taimake shi fa inna ma yastahiqu min al-uqubati ai kun magana abun da yake cancin shi na uquba la tahmiluhu al-jibal dutse ba zai ya dauka lokacin da Allah ya tsoro mutum musiba zai ce kai Allah da tausayi yake kaga ma ya tsora min irin wannan irin laifin da nayi na dace da a tsora min cikin wannan azabar da za a min tafi duka bai ya daukan ka dubi urwan ko urwatu bin da wanda a ne lokaci guda aka yanke masa kafa yana da 'ya'ya bakwai ɗaya wani musu babban Na je ziyara ne a gidan ziyaran wannan kyansa kyansa kuke ce masa ciwon da dole a yanke kafa ya kama shi aka yanke kafa sannan ɗansa ya shiga gidan dawaki wata bagala ta taɗa masa kafa ta ke wuce lafiya aka zo kafa mai shi da ana masa daidai ya ce a ai Allah Allah ya kyauta ka duba ka gani Allah ya bin 'ya'ya bakwai ya ɗauki ɗaya abinda na yin Allah ya zama an kwashe su duka Allah na gode ma ka bakwai ka ɗauke ɗaya ina da dafa guda hudu ka ɗauke ɗaya ka bar min uku godiya na fiye Allah to haka yi kamata ga to ka wannan inda wanda ya tuba ba zai samu wannan wannan zai dawo da ita a fa'idan zunubai to kaga irin wannan saɓon da zai iya kai ga matsayinsa na da zai iya wucewa zai iya wucewa abin da ya same shi abu yi Allah ya maida maka da haka ya jarabta shi da haka ya faɗakar da shi da haka to shi ne kisa fa inna ma yastahiqu min al-uquba ko la tahmiluhu al-jibalu rafiyatu fadlan an hada al-abd al-da'if ballan kuma a ce ma wannan bawan rauna al-ajiz ba zai ya ɗaukan ka ba Allah ya masa azabar ya masa ladabin daidai shi daidai shi in Allah ya taimake shi ya faɗaka Allah ya saɓawa ya sake karyowa ya gyara ya rabauta duniyarsa da fa in kuma ya cije kawai shi musifa ta same shi ya shiga na yana nan nunki zai same shi fa inna zamba zunubi wa in sagura فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه فالكبير الذي لا شيء أكبر منه الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل المرشد بجميع أصناف النعم دقيقها وجلها من أقبح الأمور وأفضائها وأشنائها فإن مقابلة العظماء والأدلة وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر هيكون جي مغنم kaman dai an dunkula shi ainihin zunubi ko mai kankantarsa ka lura wanda ka zabawa ba laifin za ka kalla ba wa ka bawa eh wa ka mai sama da ƙasa ka don haka fuskantar babba da ɗan ƙanƙanin laifi yana daga cikin rashin mutunci ka kalli abun da ka aikata ka kalli wa ka aikatawa wa ka aikatawa saboda haka ne yana cewa fassara kalma da kalma fa inna zamba zunubi fa in sabura ko da karami ne a ganin mutum fa inda muqabalata al'azimi fiskantar mai girma da laifi allazi la shay'a a'zamu minhu balle babba irin Allah babu abun da ifi shi girma al-kabiru allazi la shay'a akbara minhu mai girman da ba wani abu da ifi shi girma الجليل الذي لا أدل منه كند باب وند إفيش توقعك ولا أدل با وند إفيش كو المنعم من نئم تروى بجميع أصناف النعم دقيقها وزلها كرم الليفي دبب في في وندا درمدي من أقبه الأمور هاي كنجي كلكم أكون غانما haka wannan ka sabawa babba ba laifin za ka kalla ba wanda ka sabawa yana daga cikin mafi girma abubuwa aka bahi al'umuri wa afzaiha wa asna'iha fa inna muqabalata al'uzama fiskantar masu girma wal ajilla wa sadatin nasu bi misli zalika in ma ka dawo rikitan mutane yastaqbihu kullu ahadin mu'minin wa kafirin Eh? ko da babban mutum ne ka faɗa abokinka ko kana ya ce ɗebo min rashe ne zan ɗebo ba zan je ba to amma a ce naka ba a banka ko wani sarki ce ɗebo min ruwa ka ce ba zan je ba kai ka ga bai yi ba bai yi ba kullum zunubi Allah ya hana a ce amana Allah ya hana a yi ƙarya Allah ya hana a saba alƙawari. shi kenan ina kallon ka ce amana yana fa ganin ka ta san ku ka da shi ba ku yi ta kana faje kana tsallo a yanayin ka yana kallon ka ya hana sata mutum ya sata kuma Allah gani ai ya mutum. ba ya kamata ba ya waje bai ji kunya Allah kai mutum ya kalli abin da ya satan wanda ya sabawa zai kalla musulmi wa'annan abubuwan ne zai iya in ya sha su yadda abin da su to shi ne kan sa mutum ya kai martabar da baya ɗaukan tsintuwa balle a haɗa baki da shi a kwashi kayan wani ballantana ya bi mutum ya fizge masa kaya ballantana ya kashe ya kwashe kaya musulmi ba zai yi haka ba sai dai ne sunan musulunci ce kana da suna musulunci amma kai ba musulmi ne ba ka zo Allah ce ka ɗauki takalmi inda ka san Allah ba da zaka yaka inda ka rabe din nan za ka ɗauki takalmin nan ka yi waige waige kai menene ka ɗauka ka ka abu Allah na tsallaka. ba ka tunanin shi yanzu gobe kiyama in mun sadu da Allah ya zan yi a bainar jama'a ga takalmin da na ɗauka a masallaci eh? malam muna da matsala a tauhidi sallahi muna da matsala Wanda matsalolin shi janyo mana muka kafa ban jaruwa don sanin Allah tabbaka wasan san Allah ba mun san shi halice mu shi ne da sama shi ne da kafa wannan ba irin tauhidin da za ka je za a samu tarbiyya da shi ba tauhidin da za a samu tarbiyya da shi shi ne tauhidul asma'i wa sifati da shi ne za a iya gyaruwa saboda haka nan nan sai ka dubi wanda ka fafawa kuma sannan rashin mutunci a gaban ka yana kallo yana faji yana fasa ne da kwanan da kake cikin ta kaza ke a ah, to a nan arewa ne bari tafi kudu ba mai samun ido can kudu Allah na nan a'a bari in fita kasa kudu nan kafinmu ne za a samun ido su babba za su je su kawo za su je su gogo za su je bari in kami can faransa ba wanda ya sani cikin turawa yanzu wurin Allah na da Allah ba inda za ka gujewa Allah laman man jamin Allah illa ilaihi ka nemi yadda za ku kwashe lafiya da Allah kawai ka bi Allah a zan dan koma gaba ka baya kaɗan bin hili zalika ya saka bihu kullu hadin mu'minin kai hasan kafiri wa arzalun nasi sai kuna ji mafi kaskancin mutane ba wa kafa koma baya daga cikin su kan wajen mutunci man qabalahum birrafaili wanda ya durfafe su da karanta da kananun ma'ana laifuka na rashin mutunci fa kaifa bi azibi samawati ko a cikin mutane wanda ya fi rashin mutunci wanda ya zo ya wuce da eh, ya aikata zunubi a gaban kawo misali ya ce maka mutane masu mutunci shi ke nan kuna zaune a kofar gidan malami sai ga kaɗa yarsa ta wuce da saurayinta suna rike da juna ya tsaya ce sannu baba sun kai a mafama ne ka gama lalace wannan ko da wanta ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya dace a gaban musu rike wannan juna hmm? ban je ko ta ke ba turiya ya fama wa Allah min ba da auna ko mutane za su yi wannan bai da mutunci so da kana arzalun nasi wa asqatuhum muru'atan man qabalahum wanda ya durfafe su bin rafaili da karanta fa kaifa bi azimi samawati yaya wanda ya durfafi mahalicin sama babban sama wal ardi da kafa وملك السماوات والأرض يعني مملكين سميت كذا وإله أهل السماوات والأرض كاي ولولا أن رحمته سبقت غضبه ومغفرته سبقت عقبته وإلا لدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به ها in ban da ba don rahama ta Allah tarin jaye fushinsa ba in ban da ba don rahama Allah tarin jaye fushinsa ba wa mafiratahu gafararsa sabaqat uqubatahu ai ba da haka ba ba don wannan ba la da katil ardu da kafa ta baje biman qabalahu da wanda anidu rafi Allah bi ma la yaliku bi qabalatahu bi yana fakallo ba a yi su shirya da matar matar ta shirya da mijin ko a shirya da ɗan da ƴar su haɗu tun farko farkon magana su السميع ناجم البصير ناجم أيزنا كجا الله يكاليه أي ne ba بامي hakuri Allah. ainihin Allah ya halicci halittunsa kai kawai ka tare nan halittu da duka da wannan kafafa ko duma ka shuka da kafe ka shuka duma ka ga wani a cikin duman ka yi fafa wannan koko. an yi kuna ka bashi har ba ka bashi ba to amma Allah na kallo bayansa wani kawai ya ɗauko kayan fasawa ya shiga ya fasa wannan ya fasa wannan ya fasa wannan abin da suka tsara ya kwashe kai musulmi ne kai haka shi musulmi ne shi wanne musulunci sai dai ka nemo musuluncin da kake yi amma ba wannan musuluncin ba sai ko da baka san musuluncin ba duk da wannan lamari akwai jahilci ma tun da karatun da ake karatun kalma ne walaula hilmuhu ba don haƙurin Allah ba wa maghfiratuhu la zalzalati samawati wal ardi min ma'asil ibadi daga faɓin bayi wani fa gida zai gina gidan zina wani fa gida zai gina gidan kallo abin nan da aka hana mutane ba su da iko su gan shi saboda talauci shi ya yi gida kawo kuɗi ka shiga ta Allah za a shiga a kalli rawa a kalli kiɗa a kalli drama a kalli wane ne Allah na kallo an ba alƙur'ani an ɗauki ƙur'anin shaitan yana fa kallo ƙur'anin Allah da ƙur'anin shaitan yau ƙur'anin shaitan ya fi wuri hakan ne kafofin watsa labarai musamman wannan kafin watsa labaran kiɗa ake ji daga farkonta ha ƙarshenta in ka ga an dakata da kiɗa labarai za ana gama labarai kuna na kafa ala haddi ma ya na abin da za a ɗora kaɗe-kaɗe akwai kaɗe kaɗe kanawa akwai kaɗe kaɗe turawa akwai kaɗe kaɗe fulani akwai kaɗe kaɗe kaza sannan wancan gidan shi kuma aikinsa taro a tarbiyya har na sama mai ne da kake burkuta iyali ne ko burkuta family duka shafi da tana na kallon ya kyale irin mutane wanda wannan kaɗai ya isa a halaka ba a halaka su har makotansu wanda suke zaune suna ji suna kallo Allah ya haɗa su gaba ɗaya amma Allah ya kyale zai kama kowa da laifinsa الله عليم جماعة العبادة قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض للي الله تعالى شيء كذا كده سميد كفا أن تزول كده سكو كده سروشي ولئن زالت إن سمن نند كفا سكو إن أمسكهما من أهدي واي باوند زي زي إيه باين الله badalin Allah innahu kana haliman Allah kai mai haƙuri ne Allah gafuran ainihin mai gafara ne haka amman mai dubawa ka yi tadabbure khatama hadhihi al-aya karkarewar wannan aya bismaini haliman gafuran min asma'ihi wa huwa al-halim wal gafuru كيف تجد تحت ذلك أنه لولا علمه in ban da ba don haƙurin Allah ba an aljimati daga masu zunubai masu laifi wa maksirata hulil usati lamatta farrata samawati wal ard sai muna da mu a nan ko mun tsora a sama kada a karaja ko